This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkan da wani la'asari ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana sha bakwai ga watan Mayun shekarar hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. A karan farko manyan motoci dauke da kayayyakin da ake tsananin bukata a zirin Gaza sun shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina Ƙungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soja a arewacin Isra'ila. Jami'an Amurka da na Nijar sun kammala tattauna mafi girma kan tsara yadda za a janye ɗaukacin dakarun Amurka daga ƙasar. To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu matasa 44 da ake zargi da aikata mabambantan laifuka. ko wani aboki na na zo kawo ya same ni ya ce mu je nan mu dawo ga abun da dai na ce in mun je nan samu kuɗi ya ce mai eh, mu je mu samu muka muka yi sane bikin pocket muka dauki waya ɗaya sai muka sayar dubu ashirin sai muka raba dubu goma goma To Allah ya kyauta daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke ɗaukan nauyin ka muku. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yammaci ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Juma'a a karan farko manyan motoci dauke da kayayyaki da ake tsananin bukata a zirin Gaza suka rika shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina a karan farko da ta kaucewa ƙawanyar da aka yi da hana bi ta kan iyaka da isra'ila ta yi da tsananin ba ta kashi da ake yi da ya haifar da cikas ga shigar da abinci da sauran ababen bukata isa ga jama'a. Shigar da kayan shine aiki na farko da jami'an sojin Amurka suka kiyasta akalla manyan motoci 150 na iya shiga zirin Gaza dauke da kayayyaki a kowace rana. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da dirama birnin Rafa da ke kudanci inda yakin da take yi da Hamas na tsawon watanni bakwai ke kara haɓaka. To sai dai kungiyar bayar da agajin ta Amurka ta yi gargadin cewa ba a ɗauki hanyar da aka samar ɗin a matsayin makwafin hanyar shiga da kayayyaki ta ƙasa ba da za ta shigar da ɗaukakin abinci da ruwa da man fetur inda ake bukata a Gaza. Kafin soma yakin dai motoci makare da kaya sama da ɗari biyar ne ke shiga Gaza a kowace rana. A ranar Alhamis ne jami'an Amurka da nan Nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun Amurkan daga kasar. a ranakun laraba da alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar tsaron amurka da lieutenant general dogwin anderson suka haɗu a birnin yamai da jami'an gwamnatin nijar din da aka sani da cnisp wani jami'in amurka da bai yarda a bayyana sunan shi ba da ya zanta da muryar amurka gabanin fitar da sanarwar gwamnati ya ce shugabannin amurka da na nijar sun amince da tsarin ficewar dakarun daga kasar a tsari na bi da bi da zarar an kintsa nan da 'yan watanni masu zuwa bayan kasancewarsu a kasar tun sama da shekaru goma. Jami'in ya kara da cewa mahalarta zaman tattaunawar da aka yi sun tabbatar da samar da kariya ga jami'an Amurka da tantancewar diflomasiyya ga jiragen da za su yi jigilar janye dakarun. Jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa a daren jiya Ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuki a kan Rasha da yankin Crimea da Rashin ta kwace da ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da ya haɗa da wani karamin yaro da cinna wuta akan wata watatar mai. harin dai shine hari na sama mafi girma da ukraine din ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun rasha ke kara nausawa a fagen daga inda suka yi kamun ƙasa mafi girma cikin watanni goma sha takwas yayin da kif ke fama da karancin ma'aikata da kayan aiki sojojin rasha sun ce ko dai sun lalata ko kuma sun kame sama da jirage marasa matuki na sama da na ruwa mallakar ukraine guda ɗari a yankin kudancin ƙasar da yankin da rasha ta kwace na crimea da bahar aswad a cikin dare ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake damar da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu mutane 44 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban kama da kwacen wayoyin hannu zuwa ga fashi da makami. Kamar yadda waɗanda ake zargin suka bayyana a sashen Hausa a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Mustapha ya haɗo mana. rundunar 'yan sandan jihar borno ta kama wasu barayi kimanin 44 a maiduguri da laifuka daban-daban da suka hada da kwacen waya fasa shaguna safarin kwayoyi da sauransu kwamishinan 'yan sandan jihar borno muhammed lawan ya kafa wata runduna mai zaman kanta wajen shiga lungu-lungu da sako wajen kame barayi da ma masu safaran kwayoyi a jawabinsa ga manema labarai kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno asp naso nahun kenin ya ce rundunarsu ta yi nasarar kama barayi da sauran masu aikata laifuka ayyuka daban-daban. Rundunar 'yan sanda jihar Borno State a jagoranci shi kwamishina na 'yan sanda CP Muhammad Lawal mun ɗau hanya na kama masu aikata laifi wanda ya shafe na sata masu sace na hanset. da kuma mun yi kokari mun yi redi anguwa ne wanda muka samu cewa black spot ne wanda ake zama a taro a yi shaye-shaye da kuma a aikata laifi da bai kamata ba a karkashin jagoranci shi kwamishina na 'yan sanda ya fitar da wani sabo operation wanda ake kira operation kan bibi farta a yaren kanuri yana nufi flush the criminal out mun yi nasara na kama masu aikata laifi mun yi redi mun kama suspect wanda aka same su da su kwayoyi da kayan shaye ya kara da cewa haka zalika sun kama barayi masu kwacen waya su sha hudu mun yi nasara na kama masu aikata laifi na sace sace na waya da kuma kwace na kayayyaki ma mutane mun kama mutane goma sha hudu masu aikata wannan laifi rundunar yan sandan ta buƙaci jama'a da su dinga ba su bayanai a duk lokacin da hakan ya faru wajen ɗaukan matakan gaggawa kira muke ga jama'a inda an samu wani laifi ko dai an samu wani sibiti da yake faruwa a anguwa da ba yarda da su ko an gan baki da ba yarda da su a yi kokari a kira mu 'yan sanda don saboda mu yi kokari. Wasu da aka kama da ake zargi da laifin sace-sace sun shaida wa muryan Amurka cewa suna buƙatar taimako wajen gwamnati domin su bar wannan hali da suke ciki. Ko wani aboki na na zo kawo ya same ni ya ce mu je nan mu dawo ga abin da dai. Na ce in mun je nan samu kuɗi ya ce mai eh, mu je mu zai samu. Sai muka je muka je muka yi sane bikin pocket muka dauki waya ɗaya sai muka sayar dubu ashirin sai muka raba dubu goma goma. Daga baya sai aka biyo baya a sai an ga lamba sai aka zo gida aka kira mai gida na aka kama shi sai aka kawo eh, abin da muke wannan mu ma mun san bai ba ma aikata daidai sace sace da dauke dauke wannan duk ba rashin sana'a ke na rasa uwa na rasa uba kuma ina da mata ina zama Abuja da mata na sallah saura kwana uku na zo nan ko gidan hayan da zan zauna a ciki babu da na zauna gidan kawuna kuma na ga gidan ya matse sai ne shawara kawai gwanda in je in yi koda wannan wannan in samu gidan hayan kama mata gida kuma dalilin zama zuwa ire iren irin wannan wajajen matasa da yawa ya kasance suna da sana'a akan kan dalilin irin wannan abun. Ai mana afuwa kawai a gyaro ta dan gaba da yake maza ne ba wanda ya san anjiman sa bare goben sa dama ta rayuwa gai ba wanda ya san anjiman sa zai faru da shi bare goben sa. To a taimaka su ke mata sana ni ban ki ba kowa sana'a ne wanda zai je taimaki kansa da kansa kawai yanzu zan mutumin kansa zuwa gaba ya taɓa gefen sa da yan uwansa da sa. karshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryan Amurka daga Maiduguri. To a gaida Ibrahim Mustapha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A makon nan ne kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soji a arewacin Isra'ila da jirgi mara matuƙi da ya cilla makamai masu linzami guda biyu. Hezbollah ta rika harba makamai masu linzami akai-akai a sassan kan iyakan Lebanon da Isra'ila tun sama da watanni bakwai da suka wuce. To amma da alamar harin na ranar Alhamis ɗinnan shine hari ta sama na farko da ta yi nasarar kaddamarwa a tsakanin sararin samaniyar Isra'ila. A 'yan makonnin baya-bayan nan kungiyar ta kara kaimi na kai hare-harenta akan Isra'ila musamman tun bayan da Isra'ilan ta rika nausawa cikin birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. ƙungiyar ta rika nausawa cikin isra'ila ta yin amfani da sabbi kuma manyan makamai mahaukaciyar guguwa mai tafi da tsawa da ruwa sama mai karfi ta yi da mikiya a yankin kudu maso gabashin birnin texas ta nan amurka a jiya alhamis karo na biyu a wannan wata na mayu inda akalla mutane hudu suka rasa ransu guguwar mai tafi da ruwa da iska ta kuma balle tagogin dogayen gine-gine ta karya itatuwa ta kuma katse wutar lantarki ga gidaje da wurin sana'o'i sama da dubu ɗari tara a yankin houston tun ajiya jami'ai suka buƙaci mazauna yankin da su ƙaurace mabin tituna ganin cewa da dama daga cikin titunan ba za su biyu ba kuma fitilu na kan titi na iya ɗaukar tsawon dare ba tare da haske ba. Magajin garin Houston John Whitmer ya faɗa cikin wani jawabi da ya yi a maraicen jiya cewa ma'aikatan ba da agajin gaggawa za su ci gaba da yin aiki ba dare ba rana har sai komai ya yi daidai. Hawo Sharif kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ba ga haka a lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com to yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti ɗaya na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To masu sauraron mu daga nan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirinmu na da dan gari. A yau muna tare wato muna wani gari mai dimbin tarihi da ke cikin yankin karamar kumar Buhari a masarautar Buhari da ke yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kuma ina tare da uban kasa wato mai gari na shi wannan gari da ake kira da kwa. A ranka da farko za mu so ka gabatar da kanka da kuma matsayinka a wannan gari. sunana dr alhaji alhassan musa baba cikuri sarkin dakwa dan ka daɗe za mu so mu samu tarihin wannan gari naka alhamdulillahi da kwadai an samu shi ne a 1946 daga wani kakanmu mai suna muhammadu shagaya ya samu shi ne akan farauta da yake tafiya yana cikin farauta sai ya zo ya samu wannan garin ya zauna da iyalansa zuwa tsawon shekaru kaɗan sai wani mai suna muhammadu mai cibi ya zo ya same shi sun ci gaba da zama jin daɗi da annashuwa a cikin wannan jeji suna noma suna kai wurare daban-daban har gari allah ya fara yi masa albarka ya zo wanda yana jagorancin garin tun wannan lokacin 1946 allah ya mai tsawon rai zuwa 1958 bayan rasuwarsa sai muhammadu mai cibi da yake wannan lokacin babu yara ba shi da yara manya wanda suka kawo karfi to sai makocinsa mai suna muhammadu mai cibi ya karbi hannunsa ci gaba da rikon garin a wannan 58 zuwa yana ta tahiya da wannan dai shugabancin nashi alhamdulillahi komai na tafiya normal ba wani damuwa ana nishaɗi da jin daɗi a wannan lokacin allah ubangiji ya zo ya karɓi rayuwarsa lokacin jama'a sun fara halarta wannan wuraren allah ya karɓi rayuwarsa zuwa 1960 sai yaron muhammadu shagaya sai ya ci gaba ya karɓi wannan ragaman mulkin duba garin daga wannan 1960 ana tattafiya da su wannan sunan shi muhammadu garkuwa shine dan shagaya wanda ya zo ya ci gaba da karban wannan mulkin garin ana tattafiya al'umma sun fara haɗuwa cikin gari a hankali kabilai kamar 'yan uwa gari ya fara fitowa a wannan lokacin an fito daga jeji a sai suka fito kwalta ya zo ya tsaga zuwa cikin wannan jejin ya yi daga habuja a lokacin shine suleja a yansa daga habuja zuwa garki aka yi hanya wanda ya ratsa a zamanin wannan mai suna muhammadu ahmad garkuwa sai ya kasance sun fito daga cikin jejin wanda yake hasalin ainihin garin da kwa kufai sai suka dawo bakin hanya inda kusa da hanya yake domin samun hasken lamarin rayuwa a wannan zamani na 1960 yanzu inda muke dinnan yanzu da ba nan bane da ko kenan ainihin yana ciki ne har yanzu yana nan kufan yana nan man yanzu ya riga ya haɗe a cikin dakon ne ya wasa yanzu ya haɗe gaba ɗaya dama kamar a ce kwalta ne sai aka shiga cikin daji kaɗan to amma yanzu ya riga ya mamaye gaba ɗaya yawa in ba ma ba ka sani ba ba za ka san wannan ne kufai ba domin ya zama har da benaye ne a yanzu a garin a lokacin da ya yi ta mulkin ana samun ci gaba kabilai sun fara shigowa gari ana ta zama ta kewa na jin daɗi har ya yi tsawon rai daga 1960 zuwa 1988 allah ya mai tsawon wannan lokaci ya ci gaba a daidai lokaci kuma sai shi mahaifina dr alhaji musa baba cukuri sai ya amshi wannan ragaman mulkinsa yana ta tafiya a wannan lokacin daga 1980 nan suna ta ci ana ta ci gaba da wannan mulkin yana ta kuma kara bunƙasa gari na kara bunƙasa yana ta tafiya sosai domin kakansa ne a shagaya wannan shi kakan mahaifina ne shagaya mahaifin babana ne shi ne wannan shagaya yana ta ci gaba da wannan lamarin tafiyansu da bayan 1960 nan zuwa daga 1988 shi mahaifina sai ya karbi rikon garin ana ta tafiya har allah ubangiji ya zo bayan shi kuma girma ya dan fara manyanta kai sai marabus ya sauka ya bari wa ɗansa mai suna muhammadu musa baba cukuri daga 1988 ah, daga 1988 zuwa shi kuma muhammadu musa baba cikuri yana ta tafiya da al'amuransa yana ana ta jin daɗi maka abubuwa na ta gudana yadda ya kamata har ya kai kimanin zuwa zuwa 1992 ke ta tafiya da lamarinsa daidai ya kai 2008 allah ya karbi rayuwarsa wanda ya kai a lokacin gari ya riga ya bunkasa komai eh, yayana ne wanda shi ne farko a cikin mahaifin a cikin mahaifin mu mai suna musa wabai to ya kai gani gare ni yanzu sai ya kai 2008 allah ubangiji ya karbi rayuwarsa sai Allah Ubangiji ya bani wannan a makami na sarkin dakwa a wannan 2008 har zuwa yanzu. To idan muka duba yawancin garuruwa za ga an ce waɗannan sun zo daga wuri kaza waɗannan sun zo daga wuri kaza kamar ku da kuke sarautan wannan gari ne da kwa daga ina kuka tafi. ainihin hasali bagi ne daga can wajajen sunan garin naibuyi ainihin sunan inda suka yana cikin jihar nan cikin jihar din ne abu saba wani yana abuja ne abu saba wani gefe bane har yanzu domin wani babban dutse ne mai rafi ne wanda ruwa ne ke guda ya fitowa cikin dutse yana gangarowa shi ne ya ke cewa ruwan nan yana jefari ne kar to sai ake cikin yanzu ba wata yanzu ku bagi ne kenan eh, mu bagi ne kana jin yaran bagiran ka ne sosai kuwa eh. kuma yaran kuma duk suna ji eh, alhamdulillah am na ga da kwadin nan akwai mutane da yawa da kabilu da addinai da komai da komai mutane ga harkokin tafiya yadda ya kamata ranka jade ban sani ba da yadda aka tara mutane da yawa masu bambancin ra'ayi da kuma bambancin ra'ayi irin na siyasa da na addini da na kabila da sauransu galibi ana samun waɗansu matsaloli na rashin tsaro ko rashin zaman lafiya ko rikice-rikice na addini ko na kabilanci kamar ya abin yake a wannan ƙasa taka. ya eh, alhamdulillah za mu gode wa ubangiji domin tan hasali shi mahaifinmu bayan lokacin da al'umma sun fara taruwa gare shi sosai koko kafin al'umma su taru addu'a ya tashi da shi a gaba ya sa Allah ne gabansa da kuma domin Allah ya kawo mashi jama'a masu albarka da kuma zaman lafiya a garinsa to wannan addu'an da yake yi shine ke shafan mu har yanzu a cikin lamarinsa mun gode wa Allah rigima ko na addini ko ko na tsaro Allah Ubangiji ya kare mu a cikin wannan lamarin Allah na tsare mu kuma bambancin addini babu muna zaman lafiya da 'yan uwanmu Christian da kuma Fagans wanda ba su da addini kowa ya haɗu a nan kuma yarurruka daban-daban duk ƙasar nan baki ɗaya akwai kowane kabilan da ke ƙasar nan yana nan cikin garin da kwa. kuma kowane irin yare da kake sani a cikin ƙasar nan yana nan cikin garin da kwa. Allah Ubangiji ya albarkaci wannan garin da wa'annan ni'imominsa na jama'a daban-daban da muka duba wannan ƙasa na dakwa kamar menene ainihin wato mafi yawan sana'o'i da mutanen wannan yanki suke yi eh, alhamdulillah ya ƙunshi abubuwa da yawa domin akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma 'yan kasuwa akwai manoma kamar misali ku mutanen gari kenan 'yan kasa da ake cewa kamar ku me kuka fi ba da karfi wurin ayyuka na rayuwa na yau da kullum noma da kiwo masu sauraro nan ya kamata mu dasa aya amma ba ƙarshen shirin kenan ba a mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu kuwa a madadin mai girma sarkin da kwa alhaji alhassan baba cikuri da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To da la'agai da Hassan mai na kaina. To kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan saƙon. Saƙonmu na farko yau ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce Najeriya kenan babbar ƙasa mai ƙaramin jiki ga shekaru suna ta ƙaruwa amma girma ya ƙi zuwa. Tabbas idan dai haka tafiya za ta ci gaba da tafiya to gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani ma kuwa. Allah ya kyauta. sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro na murya amurka muna taya murna ga mai martaba sarkin yawuri dr zayyan abdullahi da cika shekaru 25 a hawan kargar mulki ko kuma allah ya ji kan magabata sako daga malam umar kamba yawuri da salihu tanimu sarkin noma yawuri sakonmu na gaba kuma haƙon haɗin gwiwa ne da ya fito daga sunusu maɗatai da magaran da isu makeri maɗatai da ilyas yakubu gawa da yakubu mai aski badaraka da haddabu mai kwamfuta mai yama suka ce suna kira gwamnatin mulkin sojan ƙasar su jamhuriyar nijar da cewa ya kamata a duba a rage makamashin man fetur kuɗi daidai da kowane talakan nijar zai iya sayansa a cikin sauki ba tare da takura ba tunda dai wannan muna da shi a ƙasa ai bai dace a ce a bar mu muna sayan shi da tsada ba. sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga sani muhammad cindo unguwan karfin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya fara da sallama ya ce zai yi amfani da wannan dama don yin kira ga matasa da su mai da hankali wajen koyon sana'a kasuwanci da harkar noma akan mai da hankali wajen yin kirifto domin a gaskiya ya ga yawan matasanmu sun mai da hankali akan harkar da fatan wannan kira nashi zai kai ga gunnuwan matasanmu. Shi kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatuwar mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya yi sallama ya ce albarkacin ranar yaƙi da cutar hawan jini ta duniya yake kira ga masu ɗauke da cutar da cewa a rage yawan tunani akan abin da bai kai ya kawo ba. Da ya ƙarshe yake addu'ar Allah ya baiwa duk wanda ke ɗauke da cutar lafiya a faɗin duniya. Amin summa amin. Shi kuma sakonmu na gaba shi ma ya fara da sallama ya ce a yau zai yi kira gwamnatin Najeriya ne da kawo musu ɗauki gaggawa a jihar ta Zamfara. Domin duba da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da cin karansu bawa baka a birni da ƙauyuka a jihar Zamfara. Ya mai girma shugaban Najeriya ka duba al'ummar Zamfara da irin rahama ka tuna muna cikin Najeriya. Inda Allah ya baka kula da lafiyarmu da addininmu da rayuwarmu da ma dukiyarmu da mutuncinmu. da fatan roƙonmu zai kai ga mahukuntan ƙasarmu daga ƙarshe yake roƙon Allah ya amintar da mu don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabar Jau da Aisha Hussaini Dango ta karasuwa tare da Ado Salati goma ga annabar Jau. suka ce a kullum addu'arsu ita ce Allah ya kare su daga rashin lafiya mai naci da talauci mai tozartarwa da bashi mai kunyatarwa da tsufa mai rikitarwa sannan kuma ya musu arziki mai ɗorewa duniya da lahira don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi suna yi wa shugaban ƙasar sanagar basiru dumaya fayi barka da zuwa ƙasar mu najeriya da fatan allah ya ƙara danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen biyu saƙo daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri To madalla yanzu kuma sai wannan saƙon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar sa mu dace. To madalla da wannan ko muka zo ga shirin na karshe labarai amma fa wannan karan a takaice. To a takaice jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa a daren jiya ne Ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuki a kan Rasha da yankin Crimea da Rashin ta kwace da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da suka hada da wani karamin yaro da cinna wuta akan wata matatar mai. harin da shi ne hari ta sama mafi girma da ukraine din ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun rasha ke kara nausawa a fagen daga inda suka yi kamun kasa mafi girma cikin watanni goma sha bakwai yayin da kif ke fama da karancin ma'aikata da kayan aiki a ranar alhamis ne jami'an amurka da na nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun amurkan daga kasar a ranakun laraba da alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman a ma'aikatar tsaron amurka da lieutenant janar dagoyin anderson suka hadu a birnin yamai da jami'an gwamnatin niger da aka sani da cnsp A makon nan ne kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soja a arewacin Isra'ila da jirgi mara matuki da ya cilla makamai masu linzami guda biyu. Hezbollah ta rika harba makamai masu linzami akai-akai a sassan kan iyakar Lebanon da Isra'ila tun sama da watanni bakwai da suka wuce. To amma da alamar harin na ranar Alhamis din nan shine hari ta sama na farko da ta yi nasarar kadarmawa a tsakanin sararin samaniyar Isra'ila. mahaukaciyar guguwa mai tafa da tsawa da ruwan sama mai karfi ta yi da ramikiya a yankin kudu maso gabashin texas ta nan amurka a jiya alhamis karo na biyu a wannan wata na mayu inda akalla mutane hudu suka rasa rayukansu guguwar mai tafa da ruwa da iska ta kuma balle tagogin dogayen gine-gine ta karya itatuwa ta kuma katse wutar lantarki ga gidaje da wurin sana'o'i sama da dubu ɗari tara a yankin houston To masu sauraro da haka ne maka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake da shirinmu na dare da karfe tara da rabi a wagon Najeriya, Nijar, Kamaru. Wanda ya da karfe takwas da rabi a wagon GMT da Ghana. Shirin da zai zo muku da shirin tubalin tsaro da ke duba harkokin tsaro a yammacin Afirka. Baya ga haka za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da har ma da shafukanmu na sada zumunta da suka da shafin facebook twitter da ma instagram yanzu kan amadadin hawa sharif da taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma malama julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin har ma da bada umarni kai har ma da injiniyan mateo malama helen Daga nan birnin Washington DC, nisar fili hashin gumel nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Kafin nan, Assalamu alaikum.